الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عشرة المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بينك يوم يوم يوم الأربعاء يولى رباء ديار قوات رمضان شكرا تربوية دليل إلى ثلاثين لتقص الذي إلى ثلاثين لأيا قوات ديار شكرا تربوية لسابقا بإذن الله لا متعش آية ترى في سورة الإسراء نعم بسم الله أنا أسنت وأسنت إلى أم سلمة أنا حاضر أنا وجعلنا للكافر طيب لا بأس آية تتقص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً Na'am bayan Allah subhanahu wataala ya faɗi a ayar da ta gabata cewa in kun kyautata kanku ku kyautatawa ma'ana sakamakon kyautatawar zai dawo zuwa gare ku idan kun munana hakanan sakamakon munanawan zai dawo zuwa gare ku to shine a wannan ayar sannan a ƙarshe ya ce tabbiru ma'alau tatbira wato zai gurguza su ma'alau matuƙar sun ci gaba da waluwa, ɗaukaka da girman kai tatbiran ainihin halakawa to duk da haka sai Allah ce asa kuma an ku. wa rabbukum ubangijinku asa ya kusanta an ku mana ya ji kanku jin kai anan shine ya kautar da waɗancan ainihin masu kawo harin nan daga mutanen babi ga wanda muka yi magana su jiya to yana daga jin kai ubangiji ya kautar musu da wannan rundunoni da suka zo da farko suka leƙen asiri na biyu kuma suka zo suka rugurguza su to idan sun koma zuwa ga ubangiji sun nemi yafiyarsa to ya kusanta ya kautar musu da su wayan autum idan kuka koma zuwa ɓarnar can da aka yi magana a baya to udna mu ma sai mu koma zuwa wulakantar da ku a hannun abokan gabanku sai mu basu su zo su yi nasara da ku su tumuru mu saku za a yanayin daga-daga da ku sakamakon mai kun koma zuwa ɓarna wacce Allah ya hana bayan ƙasa ce waja'alna jahannama lilkafiri na hasira waja'alna jahannama mun sanya jahannama hasiran hasiran shimfiɗa domin a shara hasir ba domin sun yi ta shimfiɗa ce da ne ga kafirai nan ne gurin kwanciyarsu ko kuma na na malar kafiri na hasira mun sun yi na ta zama mustaqarran gurin tabbata kafiri ne ga kafirai nan ne gurin zaman su domin sun shiga khalidi da fiya za zama masu dawwama a ciki kuma babu rana fita to kowanne daga ciki dai duk kusan ma'ana ɗaya ne tunda gurin kwanciyar mutum na ne tabbacinsu, da haka wata jahannama nan ne matabbacinsu nan ne gurin kwanciyarsu wanda ya nuna halaka babba Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tsaki na. inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا نعم. وأن الذين وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما Allah subhanahu wataala yace inna hadhal qur'an hakika wannan abun karantawa mai girma shine alqur'ani wanda Allah ya saukar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yahdi yana shiryawa lillati hiya aqwam ga hanya wacce take mafi miƙewa wacce ba karkace ainihin a cikinta Hanya da take miƙaƙiya to dar wanda mutum ya bi ta za ta kai shi har zuwa aljanna to duka ƙur'ani abin da yake ƙoƙari ke ya ɗora mutane a hanya miƙaƙƙiya wacce za ta kai su zuwa aljanna isa shi muhammad al'amin ya ce inna hadhal qur'ana huwa a'zamul kutub wannan ƙur'ani shine mafi girman littattafai a samawiya wanda aka saukar daga sama shine mafi girma da taura shi ne mafi girma da injila shi ne mafi girma da zabura shi ne mafi girma da musa da sufi ibrahim baki daya wa ajma'iha li jami'il ulum kuma qur'ani shine fi tarewar waɗancan littattafai li jami'il ulumi gabaki ɗayan ilmai baki ɗayansu to shi sa ma Allah subhanahu wataala yace ma faradna bil kitabi min shay'in mun bar wani ce akwai tushensa na ilimi face akwai tushensa a cikin alkur'ani kusanin ƙur'ani nan wai bashirul mu'mini yana yi wa mune bishara allazina na salihat wanda suke aiki na an na lahun ajiran kabira cewa suna da lada babba me sakamakon me sakamakon aiki da suke da abin da ya zo a cikin alkur'ani domin duk wani aiki na ƙwarai? shi ne abin da ya zo a cikin alkur'ani ka yi kaza wanda yake na alkhairi ka bar kaza wanda yake mummuna Na ka kenan aiki da alkur'ani ne aiki na kwarai to wanda suka yi aiki na kwarai ne suka yi aiki da abin da ya zo a qur'ani to Allah ya ne musu bishara ainihin da lada wanda yake gwaggwafa wanda yake mai girma wa'annan lalzina la yi bil akhirah hakika waɗanda su kuma ba su imani da lahira ba a'tadna lahum azaban alima mun tayi mun yi musu tanadin azaban alima azaba mai radadi ainihin a gidan lahira wanda sun je can za su same ta musu shirinta kuma za su komi da ita dangane da cewa ƙur'ani yana shiryawa wanda dama aikin da ƙur'ani yake kenan shiryawa to zuwa hanya wacce take mafi daidai mafi miƙewa to waɗanne hanyoyi ne waɗannan shi ne shaka muhammadu lamin a abuwa albayani yake cewa wato wannan haya mai girma ita ce mafi dunkulewa daga abin da ya zo a baki ɗayan alfahari kamar wato kanin labaru ce na duk abubuwan da suka zo a cikin alkur'ani kuma ainihin ita ce mafi ɗaukaka dangane na ɗaukaka bayani game da abin da ya zo a cikin alkur'ani domin ta yi nuni zuwa hanyoyi hanyoyin alkhairi eh, mafi daidanta mafi katartatta ita da za a ce za mu bi tafsilinta ɗaya bayan ɗaya daki-daki to ƙarshe duk sai mun zo da ayoyin alkur'ani ba wani ɗaya an ce fassarar ta za ɗaya bayan ɗaya wuce to duk a hankali sai ka zo da duk abin da ya zo a ƙur'ani ba wani domin domin ƙur'ani dama babban abin da yake shine mai shine shirya yace saboda abin da ta tare na daga baki ɗaya a ainihin abin da abin da ta tare a cikin sa daga shirya zuwa alkhairar duniya da lahira yace sai dai duk da ba za mu iya zuwa da abin da ta tare baki ɗayan ba za mu faɗo wasu fuskoki daga cikin abin da ayoyin ƙur'ani suke shiryawa ainihin zuwa gare shi shi ne jeru suna da yawa amma kuma sai ne mu faɗo wasu daga ciki daga ciki ce tauhidin Allah subhanahu wataala babban abin da ƙur'ani ya kira zuwa gare shi kuma yake shiryawa zuwa gare shi shine mai shine kaɗaita Allah wata wataala wanda shine kusan duk abin da manzanni suka zo suke ta ƙoƙarin kiran mutane zuwa kansa tauhidin kuma ya da tauhidin rububiya tauhidin uluhiya da tauhidin asma'i wasifat tsari dangane tauhidin rububiya Allah yana cewa qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل فقل أفلا تتقون waye yake azurta ku daga sama ainihin da ƙasa waye ya mallaki ji ya mallaki gani waye yake fitar da mai rai daga matacce yake fitar da matacce kuma daga mai rai waye yake tafi da al'amuran ku baki daya ko in ka tambaye su wannan za su ke Allah sun san ba wanda yake halitta yake tafi da samai da ƙasa sai Allah subhanahu wataala ga wannan tauhidin rububiyya illa cewa sun ki imani da shi duk da wannan Allah ce wa ma alkawun aktharuhum billahi illa wahun hum duk da sun gane haka amma da yau su ba sa imani sai suna yin shirka haka na tauhidin a ainihin uluhiyya za a ga shi ma abin da yake kira zuwa gare shi don a kaɗe ta Allah da bauta kamar ne ce fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هكذا توحيد الأسماء والصفات الله سبحانه وتعالى ينجى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما قل من يرزقكم من السماء والأرض الله سبحانه وتعالى أم من يملك السمع والأبصار إلى قوله فسيقولون الله دون يانون إذامه tauhidar asma'i wa sifat dan ka tafi za ga cewa ƙur'ani yana kira zuwa mai zuwa cewa zamantakewa daidaita zamantakewa yana daga ciki da ya sanya saki a hannun ɗa namiji saboda irin abin da Allah ya ba ɗa namiji wanda mai ainihin mai ba ya mace ayoyi da dama sun yi nuni zuwa wannan daga ciki cewa ya na biyu za ta laqtum nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa ahsil 'idda ga maza yi magana da su a cewa idan za ku saki mata ku sake su ainihin da su to su waye kenan masu yin saki ga maza ne to magana a daidaita namiji da mace cewa ai kawai dai abokan zama ne shi yana da iko ita ma tana da iko ba wani wanda yake karkashin wani kawai partners ne a zo dai a a zauna ne ne tare yace da wannan girman kai ne ga ayoyin Allah subhanahu wataala saboda abubuwa da dama wanda idan an nuni zuwa gare su za a fahimci haka daga ciki cewa raunin mace mace tana yin rashin lafiya ai tana yin haila a gani ko tana yin ainihin nifasi tana yin haila tana yin nifasi a wannan lokaci za ta zauna baya abubuwa da dama ba zuwa masallaci babu babu sallah ba kaza namiji ko duk ba wannan zai fitar duk sanda yake so ya je ya harkokinsa ya dawo in juna biyun ta yi nauyi karshen ta sai dai ta zauna a gida eh? ta yi renon wannan bayan haihuwa ma ta renon yara zuwa wani tsawon lokaci namiji duk ba wannan tun tunda ba shi da wannan abuwa da suke da rauni kamata ya zama shi jagora kenan tunda shi jagora kamata yi suke zama a hannunsa dukkan Allah subhanahu wataala ya sanya ya gudanar da al'ada cewa maza galib ba ce ko ina galibi su ne wani mai karanci akan mata a sassan duniya da dama ba ce ko ina wannan saboda da yawa maza suna bayuwa izuwa mai zuwa haɗarurruka wanda suke bayuwa izuwa rasa rayukansu su suka bi tafiye-tafiye in ce tafiye ake haɗarurka a jirgin sama a jirgin ƙasa a motoci a babura wanda zai sa adadinsu ya rabu a kan a kan na maza su suka fi kutsawa yakuna a yakuna na su aka fi kashewa ba ga za su zama mai za su zama ainihin da karanci kenan matan fi su yawa za su fi su yawa to kamata yi zama shi ne jarumi guda wanda zai zama matan nan suna ƙarƙashinsa wanda zai zama suna yana jagorantarsu to idan ya zama yana jagorantarsu kamata yi mai sakin ne ya zama a hannunsa ba a hannunta ba na biyu zai nuna mana fa'idar ta'addud yawa mata ɗin cewa namiji a wuri hudu domin mai domin idan akwai wannan matsala ɗin na zai yi maza su zama kasa da yawan mata to idan matan suka yi waya za a yi da su dole kenan namiji ya zama an ba shi dama ya auri guda hudu wanda wannan shi ne adadi za a ce matsakaici adadi na adalci ba a yawa ba inda ba zai iya kula da su ba zai iya ba su aikinsu kuma ba sai karanci wanda su kuma za su zo da dama su rasa mazan da za su abu wanda ya fahimci abubuwan da suke faruwa a kasashen da yakuna suke yawa yanzu yana ganin kusan yanzu nisbar na gani a mujalla albayan ba tun wajen shekara biyu ko sama da haka nisbar wato mata wanda ba su da aure a iraq sun kai 80 bisa ɗari wanda mana sun kai sun isa aure amma ba auren sun kai kashi 80 bisa ɗari a yawan matan da ake su kuma ga rigingimu da ake kullum maza ake ta kasha maza ake ta kasha to ina za a je da waɗannan rabuwa in ka zo irin su kwaye irin sina wani gurin kashi hamsin wani gurin kashi saba'in to duk nan ina za a kai su ta dole sai da wannan ainihin ta'addud to wannan dangane da wannan ke yana daga da ƙur'ani yake shiryawa zuwa gare shi wanda wannan aya ta yi nuni zuwa gare shi cewa ƙur'ani yana shirwa zuwa mallakar ainihin bayi wanda ƙwar'ani ya yi bayaninsa da mallakar dama wanda ayi da dama suke nuni zuwa ga wannan me yasa aka halatta mallakar bayi saboda asalin mallakar bayi ana yi ne tsakanin musulunci da kafurci. da musulunci ya rinjaya kan kafurci, sai samu me sai ribato mutane bayan mutanen nan sai zama su ne ainihin bayi amma saboda musulunci baya son bauta din kuma ya ba da dama hanyoyi da dama da za a samu yankinsu don kai azumi a cika yin wuyayi in ka yi rantsuwa a ce ka yin tauyayi in ka yi zihari a ce ka yin tauyayi ya ba da dama mallakan kuma sai ya bude ƙofofi da dama na mai na yantar da su don mai don ba manufarsa mallakan ba a manufarsa ɗaga musulunci akan kafirta ce yau waɗannan da su suke ji kaza da kaza da kaza yau ga su sun zama a hannun musulunci to amma kuma in sun shigo hannu ga ƙofofin kuma samar da yanci wanda yake masu ɗimbin yau. sadaka ma an faɗaitar falakta hamal akawa wa ma ta da fakkura fakkura ma in tawiyayi babban aiki in tawiyayi haka hanya ce ta mai ta yantar da su na ba manufan musulunci san mallaka ɗin ba kawai illa ne na bayyana girman musulunci da ainihin darajarsa yana daga cikin shiryawar musulun shiryawar ƙur'ani kisasi kisasi mutum abin da ya yi ainihin a yi masa ah, wanda ya yi na jiyo wasu ciwo shi ma a yi masa eh? ah, wanda ya yi na tafiyar da rayukan waɗansu shi ma a tafiyar da rayukansu domin mai domin a samu zaman lafiya tsakanin isasi zaman lafiya yake kawo nisa alakewar wa fil isasi hayat akwai rayuwa ta jin daɗi a cikin isasi idan ana yin sa za a samu karancin aikata laifuka musamman wanda suka shafi taba jini wannan ya cire wannan ya ga an cire masa to gobe kowa zai yi ne zai shiga taitayinsa ya yi taka tsantsan mai taba idon wani ba haka nan ya san ya cire masa hannu za a cire masa hannu zai yi taka tsantsan ya gaba zai yi wasa da rayukan mutane da lafiyarsu ya taba masa hannunsu ko ya taba masa su ko kafa su ko kunnensu kaga zai bayu zai zuwa hayat rayuwa ainihin ta jin daɗi saɓanin inda babu wannan wannan zai iya bugai kirji saboda yana gani ya isa in kuma ba komai ya ce to bismillah matso nan tsaya a gaba na ka gani eh? zai iya mustike mutum da motarsa saboda yana san za a je da a yi surutai a surutai a ƙarshe ya fita lafiya ko kuma da wani abu ya sami shi yanzu ya soka wannan kwaye yanzu ya soki wancan yanzu ya saru wancan saboda yana ganin a ƙarshe dai. za a yi talauyanci ne a yi talauyanci ƙarshe kuma dai ƙarshen ta ya fita saboda tun da ba kisasi na haka ba za a samu rayuwa ta jin daɗi to yana daga wanda ƙur'ani ya shirya zuwa gare shi wato rayuwa ta jin daɗi a wajen ainihin kisasi wanda za a yi a abuwa da dama sana akwai kiyaye dukiya a wajensa sariku wa sarikatu a akwai na nafsa bin nafsi wal bil ayni wal uzna bil uzni wa sunna bis sunni wal juru'a qisas kai zuwa ƙarshe yana daga cikin shirin qur'ani kiyaye dukkan mutane qur'ani ya kiyaye dukiya ta hanyar me ta hanyar ainihin sa dokoki ga taɓa dukiyar mutane farko da ya faɗaitar ya tsoratar dangane da mai dangane da dukiyar mutane za ta kula amwalakum kun bil batil ko ku ji dukiyar ku da hanyar farko ya zo ya haramta riba domin riba cin dukiyar mutane ne ta hanyar bilis mutum bai aiki ba kawai ya rarraba kuɗi amma a karo a kan a masa kari a kan wannan sannan ya sa haddi na sata ya sa haddi na fashi eh? duk wannan dame don kare dukiya wannan yana daga cikin abin da kur'ani ya shirya zuwa gare shi Allah ce wasariku wasariku ta faɗa wa aidiyar ma jaza'an bima kasaba nakala min Allah wallahu azizun hakim yana daga cikin abin da ƙur'ani ya shirya zuwa gare shi matsala ta kiyaye ainihin kiyaye dangantaka shi ne ya haramta zina kuma ya sa doka a kanta ya haramta zina ya sa doka a kanta duk wanda ya keta wannan doka to sai hukuncin zina ya hauka sa don a kiyaye don a kiyaye na sawa kada wata ta je ta ɗauko ɗan wani ta zo ta danganta zuwa ku ci da shi ya sha da shi ya tufatar da shi ya biya masa makaranta misali a zamanin yanzu duk wasu abubuwa saboda shi in yan mutu ya gaje shi alhali ba shi da ko ɗarsan alaƙa da shi a ga ɓarna na dukiya na mai duk shigo ci wannan kisa aka sa doka ta mai ta ainihin zina domin a kiyaye mutunci da dangantaka ta mutane kar wani ya zo ah, ya ɗan wani ya miƙa zuwa ko ta ɗau ɗan wancan miƙa zuwa yana daga cikin shiryawa da ƙur'ani yayi hadiyu ila anna taqadduma ta yanatu tamassuka bid-din cewa ci gaba bai hana riko da addini ba sai mun jefar da addini sannan za mu ci gaba sabanin mutanen yamma da suna ganin sai mun fa ajiye addini sannan ne za mu ci gaba domin duk lokacin da aka juyin juya hali a ainihin kasashen yamma abinda yan juya juya halin suka ce, suka ce to tun ana son a ci gaba sai an jefar da addini gefe guda kuma so addini ya zama a wuraren ibada kawai amma an zo kasuwanci an zo cinikayya an zo ainihin ofis an zo kaza duk wanda an zo zamantakewa aure kada a kawo magana Allah ya ce nufi ya ce saboda wannan za ta hana ne za ta hana ci gaba za ta duke ka kana so yanzu cikin ɗan lokaci ta burin kasa ta ta haɓaka amma an ce ma riba haramun ci an ce ma kaza haramun an kuma za ka ɗau zakka ka bayar an ce sadaka ka bayan to ta ya duke ka za ta ci gaba suna ganin wannan zai hana ne zai hana dukiya ta ci gaba don haka duk ai watsi da wannan a ajiye shi gefe za ka riba kawai ka ci riba duk iya inda za ka ne iya inda za ka ci inda kana da jari shi ne tsarin capitalism kana da dukiyar ka to nemo riba ta kowace hanya wanda ta hanyar ban ne ta wace ce duk insurance ne mene ne duk kai muhimmi dai ainihin ka cire ta wannan yana da abin da musulunci ya tsara ainihin hanyoyin ci gaba ba yana nufin kuma ainihin ajiye addini وما خيله أعداء الدين لضعاف العقول ممن ينتمي إلى islam wanda makiya musulunci suka riya shi ga masu rauni ainihin a cikin musulmi cewa ci gaba ba zai yiwu ba sai da shafe addini ta wannan magana ce batacciya bal qur'ani yana kira zuwa ci gaba a cikin kowane bangare wanda yake da muhimmanci na duniya ne ko na lahira a cikin zalika taqaddam fi hududiddin amma wannan ci gaban ya zama ya yawa ainihin iyakokin addini iyakokin addini da yana kasuwanci hmm? da haka ma aka ce ko jumawa ba ce ba ka fita aiki ka fita kasuwa ka ni lokacin sallah ya zo kai sallah ka koma ainihin kasuwa noma ka tashi hmm? noma ka tashi haika ka yi noma ka samu ne a shi Allah ya hore ba duk abinda ainihin yake kasa ko Allah ya hore ba duk abin da yake kasa ka dinka noma duk abin da zaka iya ainihin noma zala ta sarma ya faɗaitar da mutane ta ɓangarori daban-daban su tashi su nemi su tashi su nemi abin kansu kenan musulunci bai hada ci gaba ba amma ya zama mai fi hududin kada a fita daga ka'ida ta addini za mu ga sai na aka zamanin sai na umar ya gano abubuwa da dama na ci gaba a farisa sai kawo su cikin musulunci saboda mai saboda musulunci bai halaka a rike sa'a bai halaka a rike hikima nan ba ta yi alhikima to ba lalatin A aina ma wajen da haka huwa haƙo biya hikima eh, abu ne na ne duk inda ya ganta tasa ce ya ɗauka matuƙar ba ce kawo ne da adinisa na haka da yake farin sai da suna da tsari na sakitariya a sakitariya na akwai ɓangu department department department na akwai ma'aikata ma'aikatan na ana biyan su albashi sai na wara ya ɗauko wanda ya kawo cikin musulunci amma na ba mu shi saboda mai ya aiki da faɗa nan hikima matacce ne don wuri da ba kotuna duk a masallaci ake yin komai masallaci nan ne kotu take nan ne ake makaranta nan ne ake sojoji suke nan kaza din ya zo ya fitar da sattare aka fitar da dufacin na alkalai a fitar da dufacin masallaci yana nan wurin ibada aka fitar da bangaren sojoji da waye a ina gani a farisa wadda take farisa a wato ƙasa ce da za ka ce yar gurguzun ba ruwanta da addini in kuma da addini ma na maguzanci ne kaga kenan musulunci bai hana mai bai hana ci ba illa dai ci gaban ya zama fi hududin din fi hududin din wannan haka nan abin da ya shafi abubuwa na zamani dama Allah ce da mu ya kullu Ta ta'lamu za a je sama menene menene dama Allah ce zai halitta abin da da ba ku sani to wannan bai hana sun zo kuma ku more su ku amfani da shi duk wannan ya nuna musulunci mai yaƙi ci gaba ba ba kamar yadda muke addini suke faɗa ba illa ci gaban ya zama me ya zama a bisa iyaka ta addini yana daga ciki cewa shari'a ko dokoki da za su tserar da mutane ta ce shari'a musulunci wannan yana daga cikin babban abin da qur'ani yake shiryawa zuwa ga ciki cewa duk wata hanya anna kullu man ittaba'a tashri'an ghayra tashri'in alladhi ja'a bihi sayyid walad adam muhammad bin abdullah sallallahu alaihi wa salamu alayhi fattiba'u zalika at-tashri' al-mukhalif kufrun bawa duk wanda zai bi wani tsari wanda ya ci karo da abin da ne da abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi wannan bansa, wannan tsarin ya ci karo da addini kuma don haka ya zama mai kafirci mai kuro domin mai domin wanda ya halice ya san halayyar ya san menene ya fi mana amfani kuma menene zai fi cutar da mu shi ya tsara wannan dokokin ya tsara wannan ƙa'idodin eh? sabanin wanda wani zai tsaro mana ba lallai su daidai da ruwa ba lallai su zama sun an zama masu amfani ga yau shi sa za ga yau a canja wannan gobe a canja wancan doka ainihin saboda mai saboda tsari ne na ɗan wanda hangensa gajere ne zuwa ɗan lokaci za a kure nasa hangen gobe sai wani ya hango abin da ya fi nasa sai wancan abin da ya zo da shi ba daidai ba ne za ka sai ce a rusa amma abin da allah wani wata ala ya tsara da shi ne wa halittun samai da kasai da abin da ke cikinsu za ka samu yana aiki a kowane zamani a kowane lokaci da kuma kowane lokaci bisa ce Allah an gane ko kuce wannan ma qala kufar nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da kafirai suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ashatu tusbihu maitatan man qatalaha akuya ce ta waye gari rushiya to waye ya kashe ta fa qala lahum Allahu qatalaha ita ah, Allah ne ya kashe ta fa qalu lahum ما ذبحتم بأيديكم حلال وما ذبحه الله بيده الكريمة تقولون إنه حرام to abinda kuka yanka da hannunku kuma ku ce halas amma abinda Allah ne ya yanka kuma ku ce haramun ne tunda akuya da ta mutu ta zama mushi Allah ne ya yanka ya kashe ta kina Allah ne ya yanka ta ko to ya za a ce wannan haramun kuma wanda kuka yanka da hannunku kuma ku ce ainihin halas to shine sai ta kulna ina haram shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ainihin bayan saurarawa zuwa ɗan lokaci sai allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan aya wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafis wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun yace kakkuta abinda ba mutu suna allah kai wannan abin fasikanci ya fita daga biyar Allah shaidanu ne suke riyawa abokansu su yayayya da ku akan wannan kusto in za ku bi su kuma za ku zama irinsu kenan tun da Allah ne ya ce ka a ci shi ke a yanka ta Allah ya ba yanka ta yi ba tun da shi ne da ya ce ka a ci to a tsaya iyanan ka a ci kenan biyayya da doka Allah kawai ita ce aka yi aiki da ita naka ku tunaninku na cewa ayyankan Allah ne a ci amma yankan dan adam kuma yankan allah nisa ba za a ci ba amma yankan dan adam an ci wannan tunani ne naku abinda ake nufi da shi shi ne biyayya ga allah tun da shi ne ya ce ka a ci to a tsaya ne kada a ci ka tsare-tsare da allah ya zo da su su ne hanya ne tsira su ne hanya kuma wanda za su fitar da al'umma amma barinsu shi ne kuma zai kai mutane zuwa ga allah hayi da dama su wasu tabbatar da wannan daga ciki Allah subhanahu wataala yake afa ghayra Allah abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaykum alkitaba mufassala والذين آتيناهم الكتاب يعلم أنه منزل من ربك بالحق ولا تكونن من الممترين yana daga cikin abin da Qur'ani ke shiryawa ya zuwa gare shi cewa anna ar-rabi'atu allati yajibu an an ya'taqida annaha hiya allati tarbu bayna afrad al-mujtama' wa an yunadi بالارتباط بها دون غيرها إنما هي دين الإسلام abin da zai iya haɗa al'umma shi ne addinin musulunci shi ne zai haɗa mawaki ba ba ƙabila ba ba fari ba ba baƙi ba ba ɓangare ba addinin musulunci shi ne ibe da ta haɗa mawaki na ka idan ka gama da ɗan uwanka musulmi to ba wacin daga wacce ƙabila ya fito ko daga wani bangare ya fito na duniya ko ya kalarsa take wannan yankuwantaka ita ce babbar yankuwantaka wacce ta hada ainihin musulmi baki daya ta hada mummunai baki daya wancan sabani na kala ko na bangare ko na kaza wannan duk wani abu ne Allah ya dan sabayya yanayin a juna ya nasu na khalaqnakum min dhakarin wa unta wa shu'uban wa qaba'ila to saboda kun zama dindin su ne ba sabayya ba ka da, dindin da kuka shiga duk kuyi to amma idan daban-daban ne za ka so ka san wancan da yake ciki wancan da yake ciki ya In wancan yake a ya su suke sai ya samu mai sai kuna son ku haɗu ku tattauna kuna son ku haɗu ku sabayya saboda ka fara da abin da yake ɓangaren sa ya fara da abin da yake ɓangaren ka san wani abu game da inda yake shi ma ya san haka amma in kuɗi ne duk kuka zama ɗaya ba ku da bukatar wani kamar duk ku me duk ku yan gida ɗaya ne duk kala ɗaya ne duk ku yan ɓangare ɗaya ne wala sai yau ɓangarori daban-daban da kala daban-daban da gurare daban-daban duk dan mai don a samu wannan yanwantaka da kuma ainihin da ainihin sabayya na kama an samu yanwantaka ta musulunci ta wannan ita ce mai babbar igiya ko tuta wacce ta haɗa mu baki na ka Allah subhanahu wataala yake cewa la yau qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم in igiyar wannan ta raba to shi babban hanyar rabuwa walau kanu a abu na hawa na Allah ce wani mummin na ce ba a duhun auliya Allah ce inda nuna bai da akwai waɗannan wannan ita ce babbar igiya wacce ta hada musulman duniya baki daya ba kala ba ba bangare ba ba kuma wani jinsi ainihin daban ba addinin ƙwar'ani yana daga abin da ya shirya yana daga babban abin da ya shirya kiyaye larurori ainihin guda shida kiyaye larurori guda shida wanda su ne rayuwar mutane ta dogara da su na farko addini na biyu kiyaye rai ƙwararren ya yi nuna zuwa inda za a kiyaye rai wanda mun ainihin ba da misali a baya sannan kiyaye hankali da haka ya hana shan duk wani abu da yake na mai ya hana shan duk wani abu da yake na mai don me don a kiyaye hankali aya ta haramcin giya da duk wani dangin maye suka zo kuma ya na kun nama kamar wani sura an sabu da azlamu da sun min amalin shaitani ko kiyaye nasaba kiyaye mutunci kiyaye ainihin dukiya wannan abin dunkule su ne abinda musulunci ya yi shiryar ainihin zuwa gansu saɓaninsu a daki-dakinsu suna nan kuma burjik ainihin a cikin alkurani wanda kamar yadda mala ya faɗa idan an ce za a ɗau wannan daki-dakin duk sai karo da ayoyi na alkurani ma baki Allah ya gane da na ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ويدعو الإنسان متم ينا الدعاء بالشر دشر أكنسا دعاءه بالخير إن الدعاء ديكي تعالى خير وانا yana daga yana daga cikin jahilci na mutum ce wa kanan insanu ajulan hakika mutum ya zama mai yawan gaggawa mai yawan gaggawa ne a cikin al'amuransa nan, Allah subhanahu wataala yana nuna zuwa halayyar ɗan adam a wani lokaci idan ya shiga wani hali na damuwa ko hali na ɓacin rai sai ka ga yana mummuna addu'a a kansa ko yi mummuna addu'a ga ɗansa Koyi mummuna addu'a ga ƙasarsa koyi mummuna addu'a ainihin ga dukiyarsa saboda wani mai saboda wani ɓacin rai da ya same shi ko kuma saboda yana son ya tabbatar da wani abu maimakon yaren sai da allah koyi magiya da allah sai kuma ya je ya yi mummuna addu'a a kansa in ba kaza ba kaza ya same shi in abun ba haka wani kwaron kwatsa ta hau kansa misali kamar yadda mutum yake ko in ba haka ba ne kada allah ya cece shi daga nan to kaga wannan menene mummunan addu'a ainihin ga kai duk wannan abu ne da ba a so Allah subhanahu wata'ala ya nuni zuwa halayyar ɗan adam wajen yin wannan a annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya gargaɗe mu kada mu dinga yin haka inda ya zo a cikin hadisin sa ingantacce yana cewa la tad'u ala fusikun Wala Wala ولا على أموالكم ولا على أولادكم أن توافقوا من الله ساعة إجابة يستجيب فيها ku jama'ata kakku dinga mummuna addu'a ga kanku kakku dinga mummuna addu'a ga dukiyoyinku a ɗayan ruwa ya ce kakku dinga mummunan addu'a ga ‘ya'yayenku ko, an tuwafiƙo min Allah ya sata ki zama kun dace da kun dace da sa'a ta amsa addu'a a wurin Allah lokacin da kuke wannan mummunan addu'a ɗin kuma ya staji mu biya Allah ko ya amsa mu mummunan addu'a shi kenan sai ta hauka tun yi rantsuwa da kwarankwatsa, kwatsa idan ce kuma lokacin masa addu'a kwaran kwatsa ta zo ta lalata da shi ko ya addu'a mummunan addu'a ga kuma wannan mummunan addu'a ta bi shi wanda bakin ciki da damuwa zo su same shi a nan gaba Ko ba wani bane shi ne yawan nan mummunan addu'a saboda ya ɗan masa wani abu na ɓacin rai ko wani abu da bai wata kila ma bai san yayi ba duk wannan yana daga cikin abin da ya kamata a kira kawai mummunan addu'a ga dukiyarsa in ka zame ka wannan kantin nasu ya kone gani ko ko gonarsa ce fari ko wani abu makamancin wannan wanda zai zama kuma na dawa gare shi a nan gaba saboda sanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana sai ya koyar da Allah kuma da shine ya halice mu sai ya gaya mana haka halayya muna da wannan dabi'a a wani lokaci muna wannan mummuna addu'a to ba ce mana kyau wanda ya kamata ne ainihin mu ya kamata mu kiyaye saboda karshe za ta zama ainihin nadama ga wanda ya yi ta da yawa akwai wanda sun mummuna addu'a din da su kuma a karshe akan tafa abinda suka faɗin ga na nasu kafa duk yadda za ka yi ka fuskantar da su duk yadda za ka yi ka ba su shawara don su hau hanya amma sai ga sun kauci saboda mai saboda waccan mummuna addu'a ta zo ta same su yasa ba su duk abin da yaro yake masa Allah ya shiga Allah ya gane Allah ya fuskantar da ne kuma me ne kuma mummuna addu'a na'am وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتمتروا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا waccan aya an ce tana yana daga sababin saukarta lokacin da nazaru ya yi mummunan addu'a ya faɗa a madadin shauran yan uwansa kafirai inda suka ce allah in kana hadha huwa al-haqq min 'indika fa amqir 'alaina hijaratan min wai kun qur'anin nan gaskiya ne daga gare ka yake to kai musu wai ai musu ruwan duwatsu na azab yau kun sai in gaskiya ne Allah ka samu mu fahimta mu karba sai kuma suka yi addu'a mummuna ainihin a kansu Da domin mu a samu kiyaye wannan to sai aka ce to kada mai wannan mola addu'a da Allah ya ce wa kana al-insana ajulan jinsin dan adam yana da gaggawa to kamar yadda Salman al-Farisi da Abdullahi ibn Abbas da wani su suka faɗa sun ce sun faɗa dangane da kissar annabi Adam lokacin da ainihin aka halicce shi rayukansu sai ta fara zuwa ainihin kansa kafin ta zo ainihin kafafuwansa da ta zo kwakwalwarsa sai ya ci shawa ya ce alhamdulillah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya rahamuka rabbuka ya hada lokacin da ta zo idanuwansa sai ya buɗe falama sarat ila ada'ihi wa jasadihi ja'ala yanzuru ilayhi da kuma ainihin ta je idanuwansa har sai ya buɗe idansa ta ƙara sa jikinsa sai bude idansa kuma yana ganin jikinsa jikinsa sai burge shi gane ba fahamma bin nuhudi sai zabara zai tashi tun kafin me tun kafin rai ta karasa zuwa ainihin kafafuwansa falam yastati sai bai iya tashi wa qala ce ya rabbi ajjil qabla al-layl Allah ka gaggauta eh, rai ya isa kafafuwa tun kafin dare yana so ya kure ya tashi shine Allah ya sabata dan adam ana nufin baban mu kenan adam cewa wa kana al-insanu ajula dan adam yana da gaggawa cikin dukkan al'amuransa amma kuma galibi gaggawa aikin shedan ana san abubuwa da dama a tafi a samu asu na Allah ce waje an nan wannan hara ayyace mun sanya dare wannan hara da wuni ayyace alamomi ne guda biyu masu shiryawa a bisa ikon Allah subhanahu wataala domin ba wanda ya sai zo da su sai shi kama inda zai gaya mana a wasu ayoyi na nan gaban lamuka. fama hauna ayatun lai sai muka shafe duhun dare Waje waja'alna na nahar sai muka zo da hasken rana a nan ayoyin guda biyu na nan gaba sun zama ɗaya duhu ɗaya rana ɗaya wuni kenan muka shafe duhun dare waja'alna ayatan nahari muka sanya hasken rana ainihin a madadinsa mubsiratan wanda ainihin jama'a suka zama suna masu gani ga abin da yake gabansu to ganin abin da yake gabansu zai ba su dama su fita zuwa harkokinsu shi na Allah ce ya haka ne da tabtahu fadlan min rabbikum don ku nema daga farlan ubangiji shi ne ku ta ku sana'a wannan je kasuwa wannan je aiki wannan je yunwa wannan je kodago wannan je kaza idan da ba rana ba ba ba wuni to ina za ku samu dama ku wannan abubuwa idan a cikin duwa yake didin ya za a samu ai wannan wannan yana daga ainihin ayoyi masu shiryawa a bisa ikon ubangiji shi sa wata aya ne ce qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan ila yawm man ilahun ghairullahi atikum bi diya afala tasma'un qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghairullahi atikum bi laylin taskununa fihi afala gaya musu kace ku bani labari da Allah zai sanya muku dare titir har zuwa ranar kiyama babu huduwar rana to waye wani abun bauta ne ba Allah ba zai zo muku da haske afala tasma'un ba ku jin wannan magana da ake akwai ubangijin da zai zo muku da haske ba ba Allah ba babu yace ga ya musu ku bani labari da Allah zai sanya muku wuni shine hasken rana din da titir ilamun mulkiyama ta rana ranar kiyama kuna cikin ainihin wuni man ilahun ghairu Allah ya'tikum bilaylin tasma'un fi waje zo muku dare da za ku samu nutsuwa a cikin bacci na nutsuwa afala tusiruna ba ka ganin wannan iko na Allah subhanahu wataala ba shaka akwai iko kuma ayoyi ne na da ikon Allah to rahamarsa ce sanya mana dare da rana dare zama gurin hutu wajen annan laila libasa wajen annan nahara ma'asha dare mai lullubewa duhun su dan mutane samu da a abinci rana don ta zama wurin neman abinci wurin aka fito da haske idan a duhu za a yi ta kullum a ce a yi fatila za a yi ta kunnawa babu ranar da rana za ta fito to san muka ma irin nan bangaren ba da hanyar za Allah ya jarabe mu da nefa ya zani, wani irin janareto za a yi ta kunnawa wani irin nefa ce za ta yi ta aiki eh, tsawon zamani ba shakka sai an gajiya ba wani abu da za a yi hatta gurin da ake musu daren yayi yawa fama suke sha balantana wanda suna da ci gaban da abubuwa suna tafiya a gurinsu balantana mu kuma da gayen da abubuwa su yi ce wani da Sini na wal hisab don kusan yawan shekaru wal hisab don kusan lissafi a cikin ma'amalolin kusan yawan shekaru da dare da rana ne ainihin za ku san me yawan shekaru dare ya tafi rana ta zo kayi kwana daya in aka samu bakwai kayi sati daya in aka samu 29 ko 30 ne kayi wata daya wata in yi goma sha biyu ka samu ka samu shekara kenan da su ne kuke sanin me kuke sanin lissafin shekaru a ce abu kaza ya faru shekara kaza kafin kaza zuwa abu su zami kaza nan da shekara kaza misali kasashen da suke da ci gaba sosai za mu sa gaba mu yi kaza nan da cikin shekara bijin ko mu za mu sa abubuwa kaza wanda muke son za mu yi su shekara biyar mai zuwa ko shekara goma mai zuwa muna son mu zama kasa mai kaza mai kaza mai kaza du ne duk lissafi yaron ya fara farawa da yawa na sa rai shekara shida mai zuwa zai gama da me za mu san shekara shida eh? da lissafin dare da rana wanda zai ba mu bakwai su ba mu sati sati guda hudu ya ba mu wata har zuwa adadin abin da ake sa'annan wani hisa da su ne za ku san hisabi hisabi ne mai hisabi na ma'amalolin za a yi wa na biki nawa ga watan kaza ake so za a yi masa biki shi ne ya karbi kudin wani to washe za ka kawo nan kawo ma sati mai zuwa ko sati ko wata ɗaya ko kaza duk lissafin ma'amalolin ku duk da dare da rana ne ainihin kuke sa idan da ba dare ba rana to ba za ku gane ainihin lissafin ma'amalolin ku ba za ku kulla cinikayya za ku kulla bashi za ku kulla abu kaza duk ba za a gane lokaci ba na haka su ne babban abubuwan da suke taimakawa wajen sanin shekaru da kuma lokaci na haka wannan ya isa su zama mai su zama ayoyi manya-manya na Allah سبحانه وتعالى وتعاير الكاتر فقوان إن هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازلا لتعلم عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلم نجم سقوار يا سمنا يا سمنا آيكو ما زجر ريدي وكان بدل الساهم لوكة صلى الله عليه وسلم نعم وكل شيء daga Allah ce komai fassalna mun rarrabe shi tafsilan ainihin rabewa duk al'amari mun sanya shi mun yi daki-daki ainihin da shi mun rarrabe shi mun yi daki-daki da shi amma a ƙur'ani tushensa ne ya zo ba ko mene ne allah ya daki daki a cikin alƙur'ani sai dai wasu abuwa da ba a rasa ba. amma bai ragowar daki-dakin zai zo a ɗan uwan ƙwar'ani shi ne ne shi ne hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ƙwar'ani eh, hadisan annabi suna cika abin da ya zo ainihin a cikin alƙwar'ani idan an samu tushe a ƙwar'ani daki-dakin da allah ya ce sai kuma a same shi a cikin sunna isa malamai suka ce da allah ya magana kiyaye alƙwar'ani inna nuna zannan zikira wa inna lahu lahafizun mu ne muka saukar da zikiri kuma mu ne ma za mu kiyaye shi suka ce azzikir a nan ƙur'ani ne da sunna ƙur'ani da sunna na haka allah ya kiyaye su gabarin a canja su gabarin kaza duk wanda suka yi wani abu a ciki nan da nan ne ainihin allah yake kawo mazaji wanda ya hore musu sanin abin wanda za su bayyana wannan farnar da aka zo da ita ce kamar yadda da al-baqin bayna zai wala min qalbi tanzil min hakimin hamid da haka nan da ne barna za Allah ne sa waɗansu mazaje gwaraji su gano wannan barna sai a bayyana wa kuma mutane su da haka ba za ta shigo ciki ba kuma ba za ta tasiri to da haka tafsilin da Allah ya faɗa ya haɗa hadda abin da ya zo a cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam na'am وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا الله سبحانه وتعالى وكل إنسان kowane mutum alzamnahu ta'irahu mun lazimta masa ayyukansa bi unuqihi a wuyansa ayyukansa za a ɗora masa su a wuyansa su je su rayu tare da shi a cikin kabarinsa suna nan tare da shi shi sa aka ce aikin mutum shine abokin zamansa a cikin kabari inda kirki ne daga abokin kirki in na shari ne ga abokin zama na shari a cikin kabarinsa da kowane mutum mun lazamta masa wai mun sa aikinsa yana nan damfara da shi ainihin a wuyansa wani kuriji lahu ya malaka ya mace kitaban na kuriji lahu za mu fito masa da kitaban littafi yau malkiyamata a ranar alkiyama yalkahu zai samu wannan littafin mai shuran abin budewa a gabansa ga shi an baje masa shi in an baje masa shi sai a ce da shi a kitaba, karanta littafinka ya dinga karantawa daki daki na yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba kafa wannan littafi ya ishi hasiban mai kididdiga alaika alaika al-yawma a wannan rana baya bukatar sai an kirawo auditor ko kaza a ah, ga littafin ka nan wanda yake shi ne mai yi ma audit daki-daki abin da kai yana nan a rubuce Ko ga shi kai kana karantawa ainihin da da kanka ba bambanci da wanda ya je makaranta da wanda ya je makaranta ba a ranar kowa ya je makaranta kowa sai ya iya karanta ne sai ya karanta ainihin littafinsa to cewa mun lazamta wa mutum ainihin ayyukansa zai samu littafi kuma wanda yake an shimfiɗa domin littafin dama an riga an rubuta tun a nan duniya saboda ayoyi da suka zo suka tabbatar da wani yana daga ciki faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ani lamini wa ani shimali qa'id ma yalfizu min qawli illa yi raqibun mutum ba zai furta wani abu akwai raqibu a tilo a hannunsa na dama akwai raqibu a tilo a hannunsa na malaiku ne guda biyu kowanne sunansa raqibu a tilo ba ɗaya raqibu ɗaya a tilo ba a duk sunayen su ke. wa inna raqibatinum sune Allah ce wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma tafa'al kuna da masu kiwo wanda suna bin diddigin abin da kuke kiraman masu girma katibina masu rubutu ya'lamuna ma tafa'alun sun san duk abin da kuke kuma ainihin za su rubuta sai dai kamar ne zuwa hadisai Allah yana hana saurin rubuta musamman wanda yana laifi Allah yana hana saurin rubuta ana cewa da su bawa bawa jinkiri ko zai tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala ana ana cewa su yi bawa jinkiri kasi saurin rubuta ainihin abin da ya yi na wannan laifi domin watakila ya tuba zuwa ga Allah sai zama ba a rubuta dama komai ainihin a cikin littafinsa wannan abu dan adam zai zai ake rubuta masa to shine zai same shi rana alkiyama a matsayin kundi da aka rubuta masa kuma a bashi shi ya karanta shi wajen karatun nan ne dan adam zai ga cewa ba abin da zai tafi da rage kankanin abu ko mai girma face na nan a ciki kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa da alkitabu fatar almujrimina na mimma fi wa yaquluna ya wailatana ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa za a ajiye littafi idan ajiye shi sai ka ga masu laifi suna jin tsoron abin da yake cikin littafi ai ba ma wai a ko a nan duniya ne ko mutum ne sun ya laifi aka ce za a zo a karanta ai duk hanyar da zai bi ya ga ya kauce wa karatun na ai zai in zai iya to ma a lahira ai babu hanya ko ba hanya da za a iya kaucewa za su ce na haka masu laifin za su yawai latana suna kirin ainihin kaitansu mali halin kita. wannan wani irin abin rubutu ne la yi ghadiru saghiratan wala kabiratan illa asa ya barin karamin abu ko babba face ya kididdige daki daki kaga ya shiga kullu shay'in na wajen ayyuka ke wannan yana daga cikin idan mutum ma ya yi musu ya ce a ni ba ni ba ni ban yi haka ba ko kaza kaza ko kuma gaɓoɓi suna su za su ne su za su bayani shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ta ayyama ya khatimu ala afwahi wa tukallimuna aydihim ko wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'mal wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay idan mutum yayi musu sai mu rufe bakinsa ce yi shiru ihsa wala tukallimun ishiru kakku sake wata magana ko da ke wannan za a ga yan wuta ne lokacin da za su ihu su ihu su ihu to sa ce da su shi shiru kasu sa a sake jin wata magana daga gare to haka nan a shi ma a wajen littafin mutum in yayi musu to a ran Allah sai rufe bakin wata muna na ibi hannu ya su magana hannu ce da ni ake kaza da ni ake kaza da ni ake kaza da ni ake kaza wata shaɗu a rujulun kafafuwansu su su ba da shaida eh da ni aka taka aka je guri kaza aka je guri kaza aka yi kaza bima ka ne a wanda duk abin da kasance suna yi a nan duniya kai hatta fatuma da mutum ya yi abu da su sai sun ba da shaida shi na lalacewa na jirgin ba shi hitima alaihi za su ce da fatun jikinsu me yasa kuka yi mana shaida ai ku za a yi wa azaba to ya za ku da mummunan shaida game da mu qalu an taqana Allahu alladhi an taqa kulla shi Allah ne ba komai ikon magana mu shi ne ba mu ikon magana na ku ga sai su fatun wani jikin mutum su kaga ina mafita na ga tun anan duniya ne gwargwadon hali za mu nemi ainihin inda mafita take muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu hanyoyi za su zama su ne mafita ga mu gaba alƙiya sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in